الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci da ke kashi da rasiya ijari a wannan rana ta ashirin da takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da daidai da ranar ashirin da biyar ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a wannan darasi wanda shi ne darasi na hamsin da tara a da tara ne <laughs> insha Allah ina ga kama hamsin da tara hamsin da nawa muka na kamar shi da bakwai <laughs> نعم كل بطل ko hamsin na'am kun da takwas ko hamsin da tara malam zai wani hukunta mu insha Allah da baya mun tsaya ƙarshen fasari na goma sha uku ne ko za mu tashi daga fasari na goma sha hudu haka ne to bismillah da da haka ne ko الفصل الرابع الرابع عشر في آداب النوم المسلم يرى النوم من النعم التي التي سن الله بها على عباده في قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وفي قوله وجعل وجعلنا نومكم سباتا إذ يكون العبد ساعات بالليل بعد حركة النهار الجاذبة مما يساعد على حياة الجسم وبقاء نمائه ونشاطه ليؤدي وظائفه التي خلقه الله التي خلقه الله من أجلها. نعم، أنا هنا مجانا أتكلم بكم بكشي alayhi ya al-muslimu yara an-nawma min ne mutumin da yake musulmi to ya wajaba ya dinga kirga bacci da cikin imani saboda inda mutum zai samu matsala da ya bacci ba to zai samu matsala saboda haka bacci yana daga cikin manya-manyan ni'imomi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa bayan ka, ta haka shi yasa malam a nan gudun ya ce musulmi ya dinga kirga bacci a matsayin ilimi waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bawa saboda haka bacci ni'ima ne babba allah ya ce wa mai rahmatin jihar da kuma laila wannan haram taskuru fi wani tattago mai fadin yana daga cikin abubuwan da ke nuna girman rahama allah shine Allah ya sanya muku dare da rana ku taskuru fi ya sanya dare don ku Wani wani tattabu min fadli ita kuma rana ya sanya domin a neman abinci za ga akwai hikima sosai ta sanya dare da rana saboda yanzu inda a ce duka dare ne za a ji daɗin neman abinci musamman irin yanayin da muke ciki da mutanen banza suka yi yawa to inda kuma a ce duka rana ne to shi kuma bacci rana ke sai albarkar bacci da rana in ka kwatanta za ka gani in ba kai bacci ne da dare ba kwata-kwata za ka iya kwatankwacin shi da rana amma bai biya ma ba da haka wannan yana da cikin abin da yake nuna girman Allah da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya bacci ya zama rahama ولعلكم تشكرون كما دومون فهودي يا الله وجعلنا نومكم سباتا هذا معنى السباتا This mobile data is turned off. you have to connect to it. Yeah. ana mun sanya bacci ya zama saboda haka duk lokacin da mutum ya yi bacci zai samu hutu malami ke isu kunan abdu ta hasin dillai ba da haka sun nahari ya ba in mutum ya rusa bayan ya yi hidimomi da rana domin mai sai da lahaya su hakan zai rayar da jikin ɗan adam wa baka ina ma'in sannan zai taimaka wa mutum wajen ya zamanto cewa ya haka wani sha'in da kusa na sha'in sa liyuwaddiya wa ta sa wani sa'uri aji yana da iskowa yana da iskowa Na, domin ya yi aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da shi shi ta kamar da aka rawaito daga ma'azin jabal mu'az bin yana cewa inni la atasibu naumati kama atasibu qaumi yake cewa ina fatan na samu lada a bacci na kamar yadda nake fatan na samu lada idan ya zama cewa na yi abin nan kaiwar dare saboda haka shi kan shi bacci idan mutum ya yi to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya ba shi lada musamman mutum ya yi bacci ne domin ya تجيب yadda zai bauta wa Allah suna hanci بها من المسلم أن يراعي في نومه الآداب التالية أولا أن لا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة كمذاكرة علم أو محادثة بيت أو مؤانسة أهل لما روى أبو بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. نعم. Alam yace daga cikin ladabba na bacci da kuma gode wa wannan ni'ima da Allah subhanahu wa 'yan adam na bacci shine mutum kada ya jinkirta yin bacci. shine mana Allah ya akhira na wannan ba da salati da isha illa zai ruwa kar mutum ya to ya jinkirta yin baccin shi bayan sallar isha illa li ruwa sai dai fa in akwai wata larura idan akwai wata larura wacce za ta hana shi yi baccin to wannan babu ne fiye da sai ce kamu za ka rafi ilmin kamar yanzu misali mutum zai zauna ne ya mura da a karatu shi to ba ki ko da ya kai kasar dare da rubutu malam ya ce au muhada tafi ko kuma ya zamanto wani bako ne wanda za ka tattauna da shi kana da bako za ku dan tattauna au mu'anar ta ta ahalin ko kuma iyalinka ce za ka ɗige na cewa ko iyalanka me yasa قال يتي لما روى أبو برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم saboda abu barza al-aslami yana cewa nan sallam kana ya karo nauma qabla salati isha annabi sallam baya san ayi bacci kafin sallar isha wal hadisa ba'da ba san kuma ayi hira bayan sa abin da yasa ba a san ayi bacci kafin sallar isha saboda ba a rasa sallar isha abin da yasa kuma ba a san a yi hira bayan ishafa saboda ka a rage sallah asuba saboda kuma alkayan da suke cikin dare eh. kuma wato kowa da yake Allah ya halicce akwai mutanen da ɗaukin awa hudu da ya ishe su to kaga wannan in ya kai sha biyu ma bai bacci ba to babu bacci mutumin da ya zama to Allah bai sa yana bacci na awa takwas kamar da wasu amma wani sun yi yanzu wani bidiyo ya kwanta karfe goma da zuwa hukun da ya yi bacci ya yi wani kuma in bai kwanta karfe goma da rika da ne da kuma so dai babban abin da ake so shine a kalli hikimar ɗaya da irin da ya yake a kanan rashin yin aiki da kai shi babban abu shi ne mutum ka ka je ma an yanzu da yi tafi Allah ya nama illa ala wujudin da kawai rasuli alaihi salatu wa salam lil bara'i bin ali radiyallahu anhu idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah yana daga ciki shine an yi da fi Allah ya nama illa ala wujudin ya zama to mutum ya iya bakin kokarin sa kai ya barci sai yana cikin alwala me yasa yake ne kauna wasu alaihi salatu wassalam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ga bara bin hazib yake kai ataita in ka zo kwanciya idza ataita marji'aka in ka zo kwanciya ka tawabba wa bi'aka lis-salam to kai kai wa alwala wannan gaskiya wani abu ne da muke ba ko Allah ya ba na ji Allah shi ba hana ya ba wanda ka ga ko da mutuwa ce ta zo to mutum zama biya da cikin kuma ba wai ba ba har lokuta ya ɗalibin da muka zauna da shi ɗan bauta yaushe yana cikin to kaga irin mutuwar da ake yanzu ta zamani wacce ba wahala mutum ya mutu kaga mutum sai ya mutu cikin nisa wata mace yanzu take tambaya ta kaba da ta wuce mijinta kawai yaron ta ya cika kwana bakwai sai ce bari ya je ya kawo ragon suna to ya tafi hanyar kawo ragon suna kawai sai dan dan zazzabi sai ya shiga asibiti ita dan ba shi magani zai je ya so ragon suna ne ya kawo kawai ya suka ce za su samu jini na samu jini da wuce lafiya wallahi shi ne masu tabo suna fasawa a kan suna so sunan da uban ya canza a canza mana mayar mai da sunan taron kaga da duka irin wannan duka biyu ta minti goma lafiya nan kuma shi ya tafi asibitin da kafa shi sai da hawan jini ba shi da shiga ka duba ka ga aminci ko makasar da musamman yanzu irin yadda mutuwa da yanzu ta yi da rana ita yau ina dawowa daga kwanu tanki ne suka mota su ta ɗebo mai suka haɗu da motar su da kaga su ne ga wanda suke aikin hanyar nan suka kone duka ji to kaga mutanen tidawa aka kira su ba to irin wannan mutuwar da Allah su subhanahu wataala ya kawo mu tsakani in mutum Allah ya taimake shi yana zama cikin alwala sai na fara su zo mai da sauki kamar yadda aka rawaito daga wani wani malamin da yake gaya mana yake cewa tun lokacin da mota da jirgin sama suka ya mutu a gyara ƙarfa a jirgin sama yanzu ne crash gaba ɗaya mutane su ya su kamar yadda ya faru da manyan sojojin najeriya shekarar baya to haka nan yanzu mota ita ma a wahala yanzu bayan da za a yi ka tafi daga nan zuwa kaduna a je ka dawo ba ka zo ne yanar gizo zai wuya daga nan ka tafi kano ka ta zo ne yanar gizo inda ma ake ɗan sauƙin daga kaduna zuwa abuja shi ma da ba ka tafi za ka je ka dawo ka na yadda allah subhanahu wa ta'ala ya samu wannan yanayin in mutum zai iya ko ya zama yana cikin tsoron ko yaushe mutum kuma ya zama yana cikin اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك المستقيم اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي انه لا يغفر الذنوب don shekarar ya ci wanda ya fito wannan lissafi in ya wuce a wannan safiyar kashi da lissafi wanda ya faɗa da yaya a shi ma in mutu a yayan mutu zuwa don ba da matsala so yana da ita gaskiya yadda zanaban mutu kai yawa a cikin wa'annan ƙananan shi ne kamar yana saboda ta wahala da zuwa shi akwai jakadar saudiya a najeriya ta turiya kuma daga barci bai tashi to ka ga mutum ya kwanta da alwala ko ya wani ana mai ثالثا أن ينام ارتداء على شكله الأيمن ويتوسد بيمينه ويتوسد يمينه ولا بأس أن يتطوع إلى شكله الأيسر فيما بعد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للبراء إذا أتيت مضجعك فتوضأ وجوهك للصلاة ثم مضجع على شفيك الأيمن وقوله إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسل يمينك إن كل ذي بكشي يبكشي لقبال المعرشين معنا أن ينام ابتداء على شكل الأيمن آه. malamai sun faɗa cewa akwai hikima a dama masana ilimin kayan yace akwai hikima a dama a rikicance akwai hikima a rikicance game da yin barci ta ɓangaren eh, wani likita ya taɓa nuna mun yadda cikin ɗan adam ne kogon mutum biyu ne ko saboda haka akwai namiji akwai mace shi namiji shi ne a ɓangaren ba da kyau kuma a ɓangaren ba so shi namiji shi ne babba shi kuma ita kuma mace ita ce idan mutum ya yi barci a ɓangaren kauye eh, to babban zai danna ƙarami sannan kuma zuciya ita ce su to in mutum yana yawan yin bacci a ɓangaren sa na hau to zuciyarsa ba za ta samu damar da za ta yi motsi yake sana abu na biyu abin da yake da ajin sun abin da ke eh, yake da ajin sun su da mutum shi ma kamar yadda aka faɗa ina da shi a ɓangaren da to da in ka kwanta da ka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya yi shi ummi Allah ni ummi ya ke nufi da ummi ummi eh da ake cewa annabi ummi eh ummi ladan ya ga ce ummi da shi Allah ce wallahi ba ta kin ummi na rasula ne ma na ummi ah wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba yadda ya lafa ya faɗa mana wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba kaga shi wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba na ƙasu ne ga ragowar mutane in mutum ya zama bai iya karatu bai iya rubutu ba na ƙasa amma shi a nan kalam kamala ne saboda yadda bai iya karatu bai iya rubutu ba wannan yana daga cikin abubuwan da za su sa idan ya faɗa a ka gane cewa tabbas da ji Allah saboda shi bai koya ba sai sai Allah subhanahu wa ta'ala suratul al-kabut ya ce wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin fala ta fi yamin idan lartabar da su kai kafin aiko maka da alkur'ani ba ka rubuta komai ko ba ka iya karanta littafi inda ba don haka ba mutanen banza da su ke kwanci a kan maganci to kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya biya faɗi wannan kuma daga baya a gane waɗannan hikimomin na likitanci dole wannan yana daga cikin abin da zai nuna ma addinin musulunci da kirani saboda a nan sun ba inda ya koya mutum ya zai iya gane yanayin surar jikin ɗan adam shi bai je makaranta ba shi kuma bai ma iya rubutu ba bai iya karatu ba saboda haka in aka nuna ma yadda cikin ɗan adam yake za ka gane tabbas waɗannan ladubban daga Allah saboda haka shi yasa malam ya ce wa ya ya nuna, ma'ana ya kanta da hannun damansa wala wala ba su an yi tahawwala ila shafi al'aikar fi ma ba zai iya koma a hau daga baya ana ma yana nuna ma ba wajibi bane amma dai wannan shine ya fi dacewa da musulunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da zai yana kan damaitawa sannan kuma shine ya fi dacewa da abin da yake da alaka da lafiyar mace sai ce saboda annabi sallallahu alaihi yana cewa da fara idan kai ta marci aka idan idan abin akai ta marci aka idan ka zo kwanciya ka tawassa a wuri aka liktala to kai alwalar sallah to martaji ala shaqqi kan aini sannan kuma sai ka kwanta a bangaren kana dama وقولي إذا أويت إلى ta فلا تتوكل يمين نعم رابعا لا يضطجع على بطنه أثناء نومه ليلا أو ولا نهارا لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها بدعه إنها بدعه أهل النار نعم. وقال إنها بدعه لا يحبها الله عز وجل. عندنا مثل يرى السمع in ka kalli tsarin da Allah ya yi wa halittar ɗan adam to za ka gane cewa ko da ma shari'a ba ta hana rafe ciki ba to rafe ciki ba zai zama abu saboda saboda kayan cikin ɗan adam yadda Allah ya yi in kai rafe ciki ka danye su kuma yanzu in ka kalli injin mota za ga injin mota yadda yake turawa sun kwaikwayi yanayin yake cikin ɗan adam yake sai yanzu kamar mota ce yanzu tana tafiya ta kike ba ta ci gaba da tafiya idan ku kalla za ku ga bakin mai da yake a mota shi ne kwatan kamar jirgin ɗan adam shi ta galibi injinin mutum ya tsare ba zai rayu haka ita ma mota idan man bakin man ta ya kone za ta daina tafiya haka ne mara sarkin gida ku ne kuka gajiya ko ka gaya zai yi mota ta tafi idan injin oil ɗin ke kare to haka kamar jini ne to haka kuma za ka ga idan mutum ya zama cewa ya ji zaki haka zai yi zufa ba ka za ga ita ma mota idan zaki ya mata yawa za a ga ruwanta yana bulbulowa wannan wayoyin kuma su ne kamar hanci wanda in ya toshe ya ga mutum ya shiga cikin wani yanayi to kamar mota yanzu in ta cike ba yadda na ake ke to haka ne in mutum ya je ya cike da zai yi ina fasan mu gane malam yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wani kwanciyar da ke zuciya su halin na ana irin kwanciyar mutum. ina buɗe abdullahi ɗinsa Allah wa rasu kwanciya ce wacce Allah baya ya san su kaga yana da matuƙar mahimmanci mutum ya zama to cewa ya yi kwanciya wacce ta dace da mutunci idan mutum ya zama to cewa ya yi kwanciya wacce ta saba wa mutunci to zai zama to cewa shi kan shi ya shiga wani yanayi ina fata kuma منكم من يأتي بالأذكار الواردة ومنها أولا أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين ثم يقول ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي وفاطمة رضي الله عنهما وقد طلب منه صلى الله عليه وسلم خادما يساعدهما في البيت ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وقدرا ثلاثا وقدر أربع وثلاثين فهو خير لكما من خالي نعم malam yake cewa mutum ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen yin azkara in mutum ya zo kwanciya bacci ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya azkaran nawa daga cikin azkaran nawa akwai subhanallahi alhamdulillah. والله أكبر مكين يقلاش ثلاثين دولة كان نكون مكين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو أعلم صلى الله عليه وسلم تعليم بفاطمة لو كان سكن يمين تباسو قادمي كان صلى الله عليه وسلم يتشيب أنا شريك كفو يجوع تعبين في التعبين بفكرة الله in kuka je kwanciya bacci ku ce subhanallah sau talatin da wasu shi ne mana ku kaddara talatin wa talatin wahmada talatin wa talatin sannan ku ce alhamdulillah shi ma su talatin da wasu sannan ku yi kafara shi ma su talatin da wasu abuwa khairun kuma wannan shi ne ya fi muka alkai ana ku yi wannan kafara ita ce ta fi muka alkai fiye da ya zama cewa kun samu kari eh, eh haka ne na mun faɗa mun ce talatin da hukun mun kuskure talatin da hukun ne haka yi je na bacci subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar su talatin da haka yi kun gode wa huwa khairul lakuma min kadin wannan shi ne ya fi alfahari fiye da a ba ku ba waɗanda suke cewa in mutum ya auri mace ba ta mai gidan gida ba a cikin abin da zai musu rafi a kowani a ga lokacin da ita nana fatima a ji a annabi sallallahu alaihi wasallam gida ne kamar da yawa to da hidimomin gidan suka mata yawa shi ne ta jiwa jan na sallallahu alaihi wasallam neman taimako annabi bai ba ta fadi ba sai ya faɗa mata waɗannan addu'o'in ku ba ta ne mata hidimomin duka a maganganu ne na yan boko akida hadisin kuma ma bin da abubakar wasu take ba take shayar da dinkin zubai kamar shi kaɗai take ما hidima ba har dabbar shi ma ita take yi أن يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى المفلح وأول وأول وأول سورة البقرة إلى إلى المفلحون وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة ولله لله ما في السماوات إلى آخر السورة لما ورد من الترغيب في ذلك malami ke cewa na biyu ana son mutum ya karanta fatiha da kuma karanta farkon suwatin bakara wannan gaskiya ban san ingancin mutum كلام karanta لا lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم المسلمون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون mutum ya karanta mana ya ce wa kati mata suratul baka da ayatul kursi wannan kamar ya tabbata na abu huraira wanda annabi sallallahu ya ba shi jira kullum sai wani ya zo ya bata shi kan cewa yana fama da iyalai saboda haka nan sallallahu alaihi wa sallam sai ya sai nan ga sannan bai yi wa wata bai da su ƙarshe a rana ta uku ya ce zan ba ka wani abu wanda za ka samu kariya da daga shi ya kai ya ga a ranar ta kusa so sosana kuma ya ce sadaka ko ruwa kudu wani abin da ya gaya ma na kariya da za ka samu da ayatul rasul da kiyaye amma abin da ya gaya ma na cewa bukata shi ta sai ta shi ba wannan kariya ne wa fatimatu suratul baqara da ƙarshen suratul baqara ila ma samawat zuwa ƙarshe shi ma wannan gaskiya abin da na fi sani shi ne daga amana wasu nan sokar ya ce duk wanda ya karanta ayoyin ƙarshe na sautin da ƙara su ishe shi kuma malamin akwai hadisin da ya hada da ne na yi masu kamawa amara wasu da bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين غالبا أن يجعلها آخر ما يكون هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكرك اللهم وضعت جنبي وذكرك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به من الصالحين من عبادك اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك أستغفرك وأتوب إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخطرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رب قني عذابك يوم تبعث عبادك قال yake cewa ana so abin da zai faɗa na ƙarshe ya zama wannan addu'a ismi ka rabbi wa ba su ya Allah da sunan nake ajiye da ka ne ya Allah sanya aka ganin to duk ni ka rafa ya Allah kuma da sunan ka na ke shiga Allahumma in an tattana sifar sirla ya Allah idan ka rage raina in ka rike raina akwai ina ka mata zafa to yana rafarka kafin na bi mata kun bi nuna min ka ne kuma da na kusa min bi mata ba da kafin in kuma ka riƙe to Allah ka da in ka dawo da ita kuma to Allah ka kiyaye ta yadda kake kiyaye rayuwar sana ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana riƙe rayukan bayi idan ya ce Allah madaukakin sarki kuma yana dawo da su idan ya ce kamar da ya zo a cikin suratul zuma ko Allah ya tawakkal anfusa shine mawtiya ana Allah yana ɗaukar rayukan mutane yana ɗaukar rayukan mutane lokacin mutuwar su ne wannan filan ta mutu mana ne shi ma wanda ya bacci yana yin karamin mutuwa bayan su kullaci ka ba a lai almau Allah sai ya rike wacce lokacin da ya riga ya yi sa mutane da yawa daga bacci ba ta tashi daga ko alaji a da maɗan shi ma kamar haka ne ya faru da shi ya yi happy birthday ɗin sa da shekara da dubu biyu da na biyu happy birthday ɗin sa na da cika shi shekara da biyu so bayan bayan shi da shugari da ta kungila da da hankali akwai mutane da yawa kuma irin waɗannan waɗanda lafiyar su hannun ta rayuwarsu bacci shirka ake sai mutum zai kwanta ya addu'o'i na neman tuba da neman kusanci ga Allah in ya wuce shi ke wannan ya zanta na tsirai ya Allah ni na miƙa raina zuwa gare ka ko kuma wasu amri ilai Allah na miƙa lamarin ya zuwa gare ka wa aljatu wa ilai Allah na na neman wa baya na mafaka gare astaghfiruka wa atubu ilayk ya Allah ina neman gafara ka ina tuba in zuwa gare ka amintu bi kitabika alladhi anzalta da Allah ina na'am amintu bi kitabika alladhi anzalta ina imani da littafin ka wanda ka sauka ka gina biyu kallabi a da Allah na yi imani da annabin kamar da ka aiki kan sai nema ka kyakkyau marasa Allah ka mun gafara abin da na gabatar da kuma abin da na jinkirta amma a sarauta Allah ka gafarta min abin da na askarta wa ma'alan kuma gafarta min abin da na bayyana kuma an ta alamu biyu min Allah ka gafarta min abin da kake ni kai an ta muqaddim Allah kai ne wanda ya gabaci komai wa an ta mu'akhir kuma Allah kai ne wanda yake a ƙarshe na komai zai kare amma Allah yana la ilaha illa an Allah babu wani sarki sai kai rabbi shine azaba ya Allah ka kare ni daga azaba ka yaushe kuma ka ba ku ibada ranar da za ka kaushi رابعا أن يقول إذا استيقظ أثناء نومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وليدع بما شاء فإنه يستجاب له بقوله صلى الله عليه وسلم من تعار في الليل فقال حين يستيقظ إلى ثم دعا استجيب له فإن قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته أو يقول لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب halin ya ce an yanke alhaka ya malayin shi ya kula na izin sai ka ga asma a nan in ya farka daga barci ya kaɗi wannan da ke da wula shirka lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بأن الدعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إنه كما يدعى دعاء بالناس جاء محمد النبي صلى الله عليه وسلم من الزمن تعرض إليه wanda ya farka da daddare sai ya faɗa bayan ya farka ya faɗi wannan ce Allah zai amsa masa ake ake bayan wannan sai kama bata wanka in ya miƙe kuma ya alwala wasu layi sallah kullum salatu za a yi sallah ko kuma ya ce la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka min dhanbi wa as'aluka rahmatak اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي rahmatan لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنا أذكر شو يا زمان في الشيعة يا يا من يا فرحة يستشهد آدما أن يأتي بالأذكار الآتية إذا هو أصبح أولا أن يقول إذا استيقظ وقبل أن يقوم من فراشه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نعم أنا أصوم مكين يا أكثر فكتب ذكرا بأيك سوى مكين shi ne mutum ya ce Allahumma lillahi ladhi ba da ma ta wa ilayhi nushur in mutum ya farka daga bacci ya tashi ya waye gari sai ya karanta na ثانيا أن يرفع طرفه أن يرفع طرفه إلى السماء ويقرأ إن في خير السماوات والأرض الآيات العشر من خاتمة آل عمران إذا هو قام للتهجد بقول ابن عباس رضي الله عنهما لما بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى زوج الرسول صلى الله عليه وسلم نام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نصف الليل أو أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ فجعل ينقض النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شمس معلق معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام فصلى malam ya ce daga cikin mutum ya ɗaga kansa zuwa sama sannan ya karanta wannan inda ke kalfi samawa ce wal arz ya karanta waɗannan ayoyin guda kuma waɗanda suke ƙarshen su wata ya nemi saboda abin da aka rubuta daga ibn abbas yake cewa lokacin da ya kwana a ɗakin halarta idan ita nuna ita da ummul fadl ko ta haifi ibn abbas ya da kama

babban wata mace da ta aure ta ko na? Eh, abubakar da da Ali da wa a kana abubakar da wa ta fara aure ta ke aliyu to ka ba da ta aure ka ba abubakar ta aure ki afa suna da tsari shi ta fara aure saboda haka da aka kashe shi a yaƙi ce ta aure abubakar bayan sai na abubakar ya rasu sai ali bin abi talib ya hau da ita ma kuma bintu umai sun da ita da mai nuna da da kuma umar fadin duka duk baban su daya ita mai nuna na sauƙarin ya aure ta bai dai da auren ta ba ne ya rasu sai wani guri sunan kusa kusa da makani ana nan sosalam ya kare ne su kuma wani Allah da ta mutu ma a nan karfi wurin da aka kare ne ta a nan karfi ita tsakanin hawanta da mutuwar ta ya fi shekara ita shekara ta fito da wata Eh, shi ne shi a na ɗan abbas ya ce cewa lamma duk yadda fara ke nuna da zauji wa sassaram na ma wasu alaihi salatu wa salam har tare su ne nan ya yi bacci har rabin dare au kabla mu zikari ko kuma da abdash au ba da mu zikari ko kuma ya ɗan ƙara kaɗan sun matsayin ƙasa sannan sai ya farka kaji ala yanzu sanin nau'in wasu yi sai ya kuma yana shafi a wannan yana shafi bacci daga fuskar yana yin cewa kenan zai iya kwana da iyalinsa kuma da yawo lakin in dai mutum da yi ne saduwa da mata ɗaukiyar ehm, kwana ɗaya da yawo shi ne ba da ana duniya a kai sha farko su an aiki da annan sallallahu alaihi wasallam da kuma inganci da nabi ya dace karanta ayoyi goma na ƙarshe inda ke karfi samawati wal ard wa ikhtilafil layli wannan nahar bayan ya karanta kuma kun matsa mai lashen mu mu'allaka da ya miƙe zuwa ya ɗauko wata tsalkatarwa ta tawagga amina sai alwalar ta أحسن الوضوء سيكتك عن ولوك ثم قام لا في يمين نعم. الحين أن يقول أربع مرات اللهم إني أشركت بحمدك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك بقوله صلى الله عليه وسلم من قالها مرة أعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه ومن قالها ثلاث مرات ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار وتعالى أنا أكثر بعدين ذكر أكيشي أقوم أدون الشيء كأي ميت ينسان تعالى فبدا أخرى بلسان عدو يسيني مكيني كي اللهم إني أصدعك بحمد أشهدك أشهد حملك عرشك وملائكك يا الله ناوى إذا ريدو مديرك إنا شيء دي عراق شيء دي روح waɗanda suke dauke da alharshinka da mala'ikunka da dukkan mala'ikunka cewa kai kaɗai ne Allah ba wani sarki ke kai kuma annabi Muhammad bawanka ne kuma manzanka ne Allah sallallahu ya ce duk wanda ya fi wannan so ɗaya Allah zai yanke kutarsa haka in ya ƙara faɗa za a yi yanka rabin in ya ƙara faɗa na uku za a yanka kwata ukun shi هي تحليل تسويق مع ان ربيع نعم تجي؟ انا ارجو على تسعه وعشرين رابعا ان يقول اذا وضع رجله على عتبة الباب قارنا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد هذا قيل له أوتيت وأوتيت وتنحى عنه الشيطان in mutum zai fita daga gida to ana so ya ce in mutum ya zo shiga gida akwai ana so mutum ya ce bismillah ta kulta Allah la hawla wala quwwata illa billah in mutum ya faɗa haka za a ce ya yi kuma an shi shi an إذا غادر العتبة ثامنا إذا غادر العتبة قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وذلك لقول أم سلمة ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته قبل إلا رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل malamin ke cewa in mutum kuma zai fita da gida shi kuma ana so ya faranta wannan gaskiya sai ce Allahumma inni a'udhu ka an abudu da ayyuka da Allah yana neman tsari ata ko a haddace au azilla au uzalla ko in zame ko a zamar au azlim au muslima ko in zalunce ni ko ne ko wani ya min wanka saboda abin da aka rawaito daga ummu salama ta ce annabi sallallahu ba a cikin ya ɗaga kansa sama kuma ya faɗi wannan ta za taɓa samun sha yana fara ba mu yi a cikin tun da mun zo mun yi fashi da yawa insha Allah za mu da ranar juma'a sai mu ƙara yin darasi guda ɗaya ɗan yi na ko kan abin insha Allah akwai mai tambaya ko da guda ɗaya game da rikicin da suka maza da mata su kai kan da mutu da yawanci ki ɗaya ne wuraren da suka bambu da masu da da ta fuska yanayin ciki ɗan adam an yi da halittar namiji da mutum bambancin ba a yawa kuma dukkan su ne yana da cikin kamar da tambayin da zan shi ne akwai sukan mutum sai dai kuma ayyukan su ba na kan halaye sai ya zama kamar barin sun ne da waɗansu na zamani a wannan gaban wani mataki zamu wani matsayi zamu waɗannan to tambayar tsara tana da alaƙa da abubuwan abu na farko shi ne shi sanin niyyar mutum yana da wahala kuma da ibn qayyim ya fara yake mutum ya fahimci hakikanin niyyarsa yana da wahala ba ne niyyar wani su sanin cewa mutum ya tsaye da gemu ne saboda wani mawa wannan wani abu ne wanda gaskiya yana da wahala abu na biyu kuma shi ne ba alaƙa tsakanin ajiye gemu da kuma dole dukkan daina shi mutane da yawa suna amfani da wannan sai mutum ya ce abin da ya sa shi bai ajiye gemu ba shi ne saboda shi akwai abubuwan da jiki na ba da alaƙa yin mu ibada ce kamar yadda rabuwar ibadoji bai zama dole in za ka aikata kan lafiya zaman to komai da komai na yi kan da Allah ba su ne so mutanen mu da yawa suna da haka sai su ce wa gemun ka ya zama na banza saboda ta tsaye da mu kuma baka ce da magana ba su da alaƙa da ita ne saboda haka gemu ibada ne sai wasu malaman wajibi ne wasu malaman kuma suna ganin mustahaji saboda haka dai a takaice ya zama dole a cikin kama komai da komai wannan shi ne abin da ya yi إن شاء الله كلنا هنا درس كانت من الشهر يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك